العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله ليون لتافي رسالة ينا بياني كمدة حكمت حكمت الروني وتجيما تنقوى روني أجمش تشيو والحدود da kuma hukunce-hukuncen wato yi ma ɗan uwa rauni mun yi bayanin cewa ba a kashe rai don ta kashe rai sai an samu hujja cikakke hujja adila ko kuma wanda ya kisan ya furta cewa shi kisan ko kuma aka samu abin da ya kama da cewa ga wanda ya kisan sai a yi rantsuwa rantsuwa sai ta tabbatarwa da wanda ake tuhuma da kisan sai a zartan masa da hukunci kenan in aka rasa ɗayan ukun nan to ba a kashe rai don an gagawa don an kashe rai sai an samu bayyanatin adila ko itiraf ko kasama sannan malin yi mini bayanin cewa ita wannan kasama rantsuwa hamsin ake yi a ce wallahi tallahi billahi lalli la illa wasu sau hamsin sannan jini ya halatta in an samu laufi wato an tsinci gawa sai wani ya haska kama yan uwan ya ce ina gona ko ina daji wajen kiwo na gasan da wane ya kashe wane to shi ake ce ma laufi to in an samu wannan waliyan wannan gawa suna iya kai ƙara kotu kuma su yi rantsuwa hamsin idan sun yi rantsuwa hamsin to sai a halatta musu jini mun tattauna cewa wato idan kisa na ganganci ne ba a sa mata cikin kasama saboda ramako ne ita mace zai wuya ta iya halartar kisa amma idan rantsuwa akan kisa ne na kuskure wanda yake a nan kuɗi za a samu to maza da mata za a je a rantsu. sai muka tattauna akan gaban da malin yi bayani yayin da aka je rantsuwa akan kisa na kuskure wanda a can kuɗi ne za a samu kuma za a raba rantsuwan ne kwatankwacin gadon da kowa zai yi sai rantsuwan ya karye yaya za a yi aka ce to wanda ke da yawan gado wanda ke da yawan rantsuwa a daidai gaban da ta karye to wannan rantsuwan shi zai yi ta gaba ke daya wannan duk karatu ne ya gabata har mun yi rubutu a kan shi yau malam ya ce wa idan hazara ba'du warasat diyatul khata'i idan sashen magadan diya na kisa na kuskure suka zo labudda lahu huddun babu makawa an halifa jami'al aimani su dukkanin rantsuwa hamsin din wato mutum ne kisa kisa na kuskure aka tuhumi aka tuhume shi da wannan kisa aka samu dalilai kila ya je harbin barewa bai samu barewan ba ko kuma ya samu barewan kibiyan ya fita sai ya fada ma manomi ko maharbi sai ya kashe shi a cikin daji aka ji mutum na wayo wayo wayo ana zuwa sai aka kibiyan maharbi ne ya harbe shi da kuskure shi kuma ya je harbin barewa to idan irin wannan rantsuwan ne za a yi wato rantsuwa ne na magada na kisa na kuskure to idan wani sashe suka zo ba dukkanin magadan ba to su wanda suka zo din za a raba musu rantsuwa hamsin a kutu don a halatta musu wannan kuɗi domin wanda ya kisa na kuskure zai biya diya misali zai biya diya raƙumi ɗari misali to za a yi rantsuwa hamsin fasama a tabbatar da wannan gado na waɗannan raƙuma to sai zama magajin misali su goma ne biyar ba su gari sai biyar ne ke gari ko ko uku ne kaɗai ke gari cikin su goma to su waɗannan mutum ukun a rantsar da su rantsuwa hamsin sai a ce to shi kenan ga waɗannan raƙuma ga baki ɗaya ثم يحلف من ياتي بعده بقدر نصيبه من الميراث to idan aka tashi suka yi rantsuwa hamsin aka ba su waɗannan raƙuma to sai a raba raƙuman kuma adadin kowa gadon da zai samu abinda alkali zai yi kenan yawan waɗanda suka zo sai a ba su nasu gadon sauran gadon fa sai a ba su su dawo da shi gida su aje malam ya ce a sai hukuma ta riƙe sai hukuma ta riƙe wannan gadon ba duk da gashi waɗancan sun riga sun yi rantsuwa hamsin to gadan sai a riƙe shi ba za a ba su ba na sauran da ba su zo ba kenan su waɗannan za a ba su nasu su tafi to idan waɗanda suka zo ba ba za su ce ai ƴan uwanmu sun riga sun rantse hamsin mu bari a ba mu kuɗi ko mu tafi ba a to sai kuma a zo a sake lissafi yanzu wannan rantsuwa ya za a yi a raba ta adadin gadon kowa sai a ce to wani raƙuma talatin ya gada dama zai yi rantsuwa goma ko ashirin sai a rubuta sai a aji ran da ya dawo daga tafiyan shi sai a ce to za ka yi rantsuwa goma sai a baka naka kasan sai hukuma ta baka naka kasan an gane wannan ko kaga kenan kaman idan wani sashe suka zo a kan rantsuwa na kuskure rantsuwa za su yi fahimtu tun da waɗanda suka yi hamsin a ya kamata a ce sun wakilci sauran a'a to sun iya wakiltar sauran da ya wajen kuɗin ya fito ne amma idan kuɗin ya fito kuma aka raba gado aka ba su nasu to su ma sauran za a hukuma za ta rike sauran dukiyan kuma ta sake lissafin rantsuwan kamar yadda muke bayani gwargwadon abin da mutum zai gada ta ajiye mutum da dukiyarsa da rantsuwansa in ya zo ya rantsuwa sai a bashi da mutum zai dawo a ce ya rantsa ya rantsewa to sai kuma su rike wannan gadon kawai shi kenan sai amfani a su bai baitul musulmi shi sa malam sun mai halifu man yati ba'dahu bi da nasibihi min al-miras sannan kowanne zai yi rantsuwa gwargwadon abin da yake da shi na kaso na gado to yaya ake rantsuwa na kasama wa na fil ta kiyaman za su yi rantsuwa ne idan aka go kasama rantsuwan halatta wa kai jini ana rantsuwan ne a tsaye a tsaye mutum zai tsaya wa ya halifu ila makkata wal madinati wa baitul muqaddisi ahli a'maliha wa yujlabu ila makkata za a kai karan za a kai rantsuwan zuwa garin makka wal madinati za a kai rantsuwan zuwa masallacin madina wal baitul muqaddas za a kai rantsuwan zuwa baitul muqaddas ahli a'maliha idan wanda suke laifin kurkusa da nan suke wannan ya nuna kashe idan za a yi rantsuwa na a halatta makai jini to za a yi ne a wuri mafi daraja wanda suke garin maka ko suke kusa da garin maka idan alkali ya yanke kasama na rantsuwan halattawa kai jini to zai tura ranar juma'a a masallacin maka za a yi rantsuwan idan garin madina ne a cikin masallacin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam za a yi idan baitul muqaddis ne a can za a yi waɗannan su ne manyan masallacai guda uku wala yajlabu fi gairiha illa min al'amyalil yasirati amma ba a jan rantsuwa a kai garin maka ko a kai garin madina ko a kai baitul muqaddis sai garuruwan suke furkuta amyal al-yasira idan milamilan suna da nisa kamar daga Najeriya ne za a yi rantsuwan kasa ma aka gaba maganin zuwa maka sai dai a zariya misali in garin zariya ne sai a zaɓi masallacin juma'a masallacin juma'a sai a kai kasama a masallacin juma'a wanda zai rantse ya hau kan mumbari kamar yadda liman ke tsayawa a kan mumbari sannan ya rantse a tsaye ya ce wallahi tallahi billahi lazi la ilaha huwa wani shi ya kashe mana ɗan uwa sai ya yi hamsin in kuma ba shi kaɗai zai rantse ba a kasa rantsuwan adadinsu kowanne ya miƙe kan mumbari ya rantsuwa a tsaye daga in tun ƙarya ke kila tun daga na biyu ko na ko tun daga na farko ya rusu ya faru jiri ya ɗauki shi a gaban kowa jama'a na kallon shi ya yi gaga in ma a irin waɗannan garuruwan nema da sauki yanzu wanda zai a ce zai rantsuwa a mambari a ka'aba ko a madina mutanen duniya na kalin shi mushi kuri mutane da aljanu da mala'iku duka suna cikin wuri suna zazzaune mutum ya rantse ce wallahi tallahi billahi la ilaha illa huwa ne ya kashe mana dan wani kaga wani bakon tajan kullu to rantsuwa ma haka nan ba ma a masallaci ba ai ba karma abu bane ballantana a masallaci masallacin juma'a ranar juma'a Allah ya kare mu malam ya ce wala ƙasa mata fi jurhin ba a rantsuwa a rauni kawai ba kisa ba wato mutum ya raɗe wani sai ya karya shi aka zuwa su ga mutum na jan ƙafa ya kari ba kisa ba rauni ne to a shi wani ya ga sanda ya raɗe shi ya buge mushi ƙafa ya karya shi to ba za a je kotu a ce ku rantse da wallahi sallahi billahi lazi la ilaha illa huwa rasuwa hansu cewa ne karya muku da ba a ba ya jin a rauni ana yi ne a cika. sai dai irin raunin da yake dama irin wannan raunin zai wuya a tashi to kaga shi wannan daban yake ko da an yi rantsuwan za a aje ne sai in ya mutu nan gaba malam zai bayanin raunuka wani irin rauni ne ba a rantsuwa a kai shi wani irin rauni ne kuma ke rantsuwa saboda rauni ya bambanta wani raunin daga ganin shi an san tashi sai in Allah ya yi wani raunin kuma to sai dai kaddara amma galibi in an yi wannan raunin ana sa ran mutum ya miki saboda haka malam ya ce ba a rantsuwa a rauni wala fi abdin haka nan an kashe bawa ana tuhuman wani shi ya kashe wani amma wannan wanda ya kashin bawa ne to ba za a ce a rantsi hamsin saboda ba a kan bawa ba wala bai na alil kitabi hakanin kirista mutum ya raɗa kirista misali aka samu lausi ana zaton wane ne a ce a rantsi hamsin cewa shi ya kashe a wala fi katilin bainas safaini hakanan ana yaki ana yaki kawai sai aka gaggawa a tsakankanin musulmi rundunar musulmi kawai sai gaggawa wani musulmin ya faɗi ba za a samu lauki a ce to shi kenan yanzu waye ya kashe shi di yanda aka yi wanda ya kashe shi dai cikin rundunar musulmin yake to a yi rantsuwa hamsin a ba a yi aw da fi mahallati ƙaumin ko aka samu gawa ƙofar gidan wani ko sai gagawa a ƙofar gidan wani to yanzu yan wannan gidan za a rantsar da su hamsu malai ko anguwa a ce to a tattara yan anguwan gabaki ta dalilin da zai sa an samu lausi lausi shine an samu shubaha ya ce mutum ne kila suka yi fada da wani ko kuma yana jawo shi sai kashe shi sai ya ji sha kofar gidan shi galibi ma al'ada mutum baya haka al'ada zai wuya mutum su ga ya banna ya jingina ma shi bannan zai wuya wani ya kashe wani sai ya dauko gawon sai ka kawo gidan shi ya aje to ya kwalliya zai wuya al'adance to ko da an samu mai karfin halin da ya yi haka nan din wannan don kawai an gagawa ba an ga san da yake kisan ba a kofar gidan shi a ba za a rantsar da shi ba haka nan ba za ta tare mutanen unguwa a tsare su don an gazawa a unguwansu a ce za a rantsar da su ba wa ƙasar jilati lafofi kisan gilla ba a afuwa kisan gilla me kisan gilla haka kawai haka kawai wato shi kisan gilla ya kama da kisan ganganci amma kuma ba kisan ganganci ba ne da lalle ya kamata wannan gaba a tattauna kan shi sosai akwai kisa na kuskure akwai kisa na ganganci akwai kisan gilla kisan gilla ila kaga mutum Allah ya mishi haske a sana'a ko a wani abu haka kawai kaga sai dai faɗaƙar da shi sai da kawai wani ya tare maka gaba kawai ka kashe shi to wannan ƴan uwa ba su isa ba ba a ba su dama masu ba ya fi ya ba a ya ba ya fi wannan ba a ya fi wannan amma kisan ganganci ko mutum ya ce tsaya in gudu mutu an ture kan kashi kan kashi ba za su wani kisan ganganci ne kawai wauta ne sai ka fi rata mutum sai mutu Wani ana iya afuwa sun cinye biya diya amma cikin illa malam yake ba a kuwa ba a yadda ba ba a kuwa cikin illa wani radili al'afu an damihi al'amdi amma mutum ya samu ya afuwa a kisa na ganganci illam ya kun katul gilashin matakan gangancin ba na gilla ba don a cikin ganganci ake samun gilla idan aka sa duk wani kisan gilla na ganganci ne amma ba kowane kisan ganganci ne na gilla na abin nan ba yake zama kisan gilla ba a lura da wannan da kyau suna da alaƙa mai ƙarfin gaske duk wanda zaga an mai kisan gilla su da gangara su ba kowane kisan gangan ne na gilla ba shi kisan gilla galibi haske ne Allah ke moni kawai sai wani ya ji baya san kawai bari a kashe shi kawai ya kashe shi to ba a yafiya ba a yafiya ko yan uwan ba su yafi shi kenan mu yanzu kaddara ya same mu amma da wauta ne haka kawai wauta ta sa mutum da gangar ya kashe wani ana iya yafewa ana iya yafewa a karba shi ma ba a yafe ba kashe mutum za a yi amma gilla a ba a yafiwa wa afuhu anil khata'i fi thuluthihi wanda yayi afuwa game da kisan kuskure to wannan a cikin wato ɓangaren gadan sa za a yi lissafi sai a samu wannan wurin alama sai mu tashi bambancewa a wani lokaci ne ake afuwa a kisa na gilla wanda aka ce ba a karba mun haskaka cewa duk wani kisan gilla da mu aka yi to da gangar ne sai dai yana tasowa ne karkashin hikidu so da ai rayuwa Allah ke ba arziki wani za ga Allah ya ɗaukaka shi ko me ya daga sai ga yayi daraja wani kaga ka fi shi karfi ya fi ka samu wani ka fi shi basira ya fi ka samu wani ka fi shi dangi ya fi ka samu ko kuma kowa da irin rabon da Allah ke bashi ka sa wannan a zuciya ke a kasar da mutum a kashe shi to in aka tuntu mutum ba a yafewa ba a yafewa amma kisan ganganci na wauta kisan ganganci na wauta to ana yafi idan mutum idan magadar ka ga dama suna cewa sun yafi jinin maimakon a kashe shi to ya biya diya ya biya raƙuma ɗari kamar yanzu ne misali mutum ya kisan ganganci ya ce biya raƙuma da ɗari nan gaba za mu bayani bambancin raƙuma idan diya mai sauƙi ne raƙumi ɗarin ga kaga yanzu shi ne ake magana miliyan hamsin da nawa ne a miliyan hamsin ne kuma miliyan sittin wajen dai miliyan saba'in ne ba wani abu wanda ya kisa am zai biya diya ko hata zai biya diya da ya kai bai cika miliyan saba'in bayan da ba miliyan saba'in ba ba kaɗa amma kisa na kuskure to shi kuma yana da matakan shi wane ne ya yafi waye bai yafi ba ya ake karkasa yafiyan shi ne malam zai mana bayani amma a kula da bangaren gilla ba a yafewa ko kasuwanci ne zai ga an fara kasuwanci tare sai ga wani Allah ya daga shi sai in ba sa haka samu ba zai ga wasu abokanin shi masana suna jawo titi ko sai wani ya ji a kashe shi to kisan gilla kenan ba a yafewa shari'a ba ta yafewa dangin ma ba su yi su yafe ba shari'a ma ba ta ba su daman su yafe ba a yafewa ko sun yafe hukuma ba za ta yafe ba sai ta hukunta sai ta kashe ba a yafe kisan gilla amma kisan wauta na ganganci ana iya yafi shi ya yafu sai a canza shi da biya in kuma kisan kuskure ne wanda dama biya ake biya to shi ke da makafai Sune zai zama gaban karatunmu in Allah ya kai mu da tsawon rai kuma Allah ya ba mu iko a abin nan mako mai zuwa insha Allah wane ne ya zo da rahoto na ga tafiya ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للايمان ان امنوا بربكم فآمنا يو نوني قوة مسلمين شاهدوا كشاجر